a shirinmu na mata a wannan mako a yayin da ake ƙasa da shiga azumin watan ramadana tuni samari suka fara a kare gudun kada su kawo na shan ruwa akan wannan batu ne dandalin voa ya ji ra'ayin wasu daga cikin samari da 'yan mata na shin ko samarin suna nan ko sun fara hali ga abin da wasu daga cikin 'yan matan ke cewa suna na hafi zama mata to um, malama hafiza ga azumi ya karato shin samarin suna nan ko sun fara yin hali ai ke da wannan samari kyale suka ai da azumi ya kawo kai walle walle warewa kowa yake ba manyi. saboda kada su kawo kayan shan ruwa da dan kayan sallah to kirkiran fadan suke yi ko ko wani uzuri suke kawo ai ba uzuri fadan kawai ma za ki kira masu ki dauka to yanzu ki ya fara a na kare kenan ai da yawa sun fire saboda suna tsoron kada su kamun kayan shan ruwa da kayan sallah ko kin kira ma ba za su dauka ba sai su ce miki sabgogi sun yi yawa ta wani halin rowa kenan ah, ai samarin yanzu dai sai godiya akwai rowa kenan kafin azumin ma ba sa dan ba da toshi dan mikowa ai sai azababben hira sai hira sai hira don rowa kuma kyautar nan dai na dan ƙara zumuncin soyayya amma ba sa gane kuna jin daɗin soyayya kawai to ya za ka yi haka za ka ta manage saboda ne <laughs> saboda to rowan ne da su wanda kika gudun ma in kika kamo wannan maka yake to ke kuma ya sunar malamar nan musa to nan musa ke yashin samarin ki suna na kuku sun fara ran nakari a ni wallahi ba wani ni karuwa ma suka yi duk da azumin ya karato duk da azumin ya karato ni karuwa ma suka yi sai dai kawai dai kamar yadda yake yanzu gaskiya ba sa wani saki samarin ba sa ba da komai sai dai zuwa ishaki da hira amma fa ba za a dinga ungo-ungon nan ba da aka san ba ana yi ba sa unguwa amma sukan bukaci a ɗan yi ɗan wannan ɗaya-ɗaya da suke yi ya eh mana amma dai kuma in mai hankali ce ba za ki yadda ba ko inda abin ne ya zama ruwan dare ai ba wai mutum ɗaya shi ba wai ko su neme ki ko su ce ko suna son su yi wani abu da ke ba mm. to abin ya zama kamar ruwan dare ne to amma in kika bada fuska ne amma ka bada fuska ba ba ta yadda za a yi hakan ya yi to ke samarin ki ba sa wannan abin amma kuma suna miƙowa ba fa sami kuwa fa kamar yadda na gaya miki ba wani hankar harkar bayarwa a yanzu ai yanzu general ne abun ba mutum ɗaya bane kowa da kowa ne ke yake ba su su karɓa ba Allah <laughs> wallahi ba su ki baki su zo zance ke ki ɗauka ki ba su amma su su ɗauka su baki ka gaskiya sai dai in wanda to wani ma in dai wani in ya zama ne ko yana ganin zai aure ka ne to zai iya baka shi ma din ba wani yadda kike tunani ba to su ma wasu daga cikin samarin sun gaskata wannan al'amari na gudu da suke yi da zarar an karato azumin watan ramadana a cewar su ana ta kaiwa yake ta hula to ya suna malama na muktar ga azumi ya karatu yan mata suna korafin cewa da zarar azumi ya zo sai ku gudu to ajiya yadda ake wannan bahariyar ba dole mutum ya gudu ba kin ga idan kika duba cewa ga mutum ma da kansa yake ji dan kwadagon da yake zuwa yake dan samun ɗari da kwabo ta kansa yake yi su kuma yan matan nan gaskiya a wannan lokacin da ake wannan matsalar ta yau da gobe nan babu da akwai jibi da akwai of course ko ba sa bani bani ka san dai akwai wani signing da su dinga maka na ina so kai kuma sai kai fuska kawai ka nuna ba gane wannan sayin din ba amma sun koka cewa ko ba azumi ma ku dan eh, hannun jarirai gare ku a'a idan ba azumi bane aka dan wata kana da wata faraga zaka amma abu ne a ce wanda ke da limit limited time a ce kuma sai kayi naka kayan nawa kuma sannan ga budurwa can tana jiran ga gaskiya gwara ku dan yi fada in sallah ta wuce kwa dan shirya kuma sai ba za ka ji kunya ba ka dawo a to menene in tana son ka ai hakura za ta ta ma sai ka ce wai ka ce ta lalace kawai <laughs> ya suna malama suna na abubakar musa labara yan mata na ƙwarfi cewa azumi ya karato kun fara guduwa e gaskiya ne akwai samarin da suka fara guduwa. suka fara guduwa a ni gaskiya ban fara guduwa ba saboda ni soyayya nake ta gaskiya ina sha ina da a yakinin zan auri wadda nake so a yanzu amma akwai irin yan matan da su dama na gefen hanya ne sannan da yan a haɗu ne a gaisa a ƙara gaba a duwa na na rage eh Ah. su wannan kame duwa nan na rabu da su saboda kada ma su kawo tunanin za a su samu wani abu daga wajen amma ta gaske tana nan na riga ma na kusa gama siyan abubuwan da zan ba ta na kenan yaudara kake wa wasu a su suke yaudara kansu bai nake yaudara saboda me amma kai kace kana son su a ba ni nace na son su su suka ce suka ce suna son su ni ba wani nake zuwa su suke nema na kai daga sai nake yanzu yamma take biyo ka su suke nema na ba ni nake neman su ba eh, ga azumin kenan zaka gudu ba zaka ba su komai a su can gaskiya ba abin da zan ba su sai dai ma an azumin ya zo in ce su kawo suka ka za ka karba? Sosai ma kuwa. Ai su suka ga za su iya. To madalla masu iya magana da yakan ce yaba kyauta tukwici. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.